Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye. A tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello ɗan mai soro da sauran abokan aiki maka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis 28 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana su a shekara mai zuwa, shekarar 2018 kenan. fata na a wannan shekara ina roƙon Allah ina roƙon gwamnati ta taimakawa talakawa a buɗe boda a shigo mana da abinci saboda muna cikin matsala gaskiya gashi dan yanzu ma dan mun da muke siya shi ma dai ya ƙara tsada mun rasa inda zamu sa kanmu yanzu a taimaka mana buɗe boda a shigo mana da abinci to muna tafa da ƙarin bayani yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan muhimman abu da suka faru ko kuma wani muhimman abu wanda ya faru wanda ya fi ɗauka hankalinku a cikin wannan shekarar ta 2017 da muke ban kwana da ita Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. An ayyana tsohon zakaran kwallon kafa George Weah a zaman mutumin da ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa a Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗa yau Alhamis cewa wuya ya samu kashi 61 da rabi cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa, kuma ya lashe jihohi goma sha hudu daga cikin goma sha biyar na ƙasar ta Liberia. Weah ya yi takara da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai domin maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wadda za ta sauka a bayan cikar wa'adinta na biyu kan mulki kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Hukumar zaben ta ce yawan waɗanda suka jefa ƙuri'unsu ya yi ƙasa da kashi 56 cikin 100 idan an kwatanta da waɗanda suka jefa ƙuri'a a zagayen farko na zaben a ranar 10 ga watan Oktoba, inda wuya da Bokai suka zo na ɗaya da na biyu suka kuma cancanci shiga zaben fitar da gwani a tsakaninsu. 'Yan kallo suka ce an tsara zaben na wannan mako fiye da na watan Oktoba kuma ba a fuskanci matsaloli da yawa ba. Wadda ta yi ma George Weah takarar mataimakiyar shugaba ita ce Sanata Joel Howard Taylor, ita dai tsohuwar matar tsohon madugun waye kuma shugaban kasa Charles Taylor ce, wadda ya haddasa yakin basasa a Liberia a shekarar 1989. a yanzu haka yana zaman ɗaurin shekaru hamsin a kurkuku a ƙasar birtaniya a saboda irin rawar da ya taka a munanan abubuwan da suka faru a saliyo har yanzu taylor yana da magoya baya a liberia kuma an ce tsohuwar matar tasa ta taimakawa wuya wajen lashe wasu mahimman jihohi a zagayen farko na zaben An tabbatar da Doug Jones dan jam'iyyar Democrat a zaman wanda ya lashe zaben Majalisar Dattijan Amurka daga jihar Alabama wanda roy moore na jam'iyyar republican yake kalubalanta a bayan da wani alkali ya ƙi yarda da ƙarar da moore ya shigar yana neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben ɗazu da maraicen nan ne wani kwamitin mutane uku da ya ƙunshi sakataren jihar alabama john merrill da gwamnan jihar kiv da kuma attorney general steve marshall suka tabbatar da nasarar da doug jones ya samu makonni fiye da biyu a bayan da ya sha kayi a zaben na musamman Mo ya shigar da ƙara domin hana jami'an zaɓe na jihar Alabama ayyana abokin hamayyarsa ɗan Democrat a zaman wanda ya lashe zaɓe. Kafin a tabbatar da Jones a matsayin wanda ya yi nasara, sakataren gwamnatin jihar Alabama John Merrill ya ce bai gano wata shaida ta magudi a lokacin wannan zaben ba. A yanzu da yake an tabbatar da nasarar Jones, Merrill ya ce a mako mai zuwa za a rantsar da shi. domin ya maye gurbin Jeff Sessions wanda ya zamo a Attorney janar a gwamnatin shugaba Donald Trump. Jones shine ɗan Democrat na farko a wannan jihar da 'yan Republican suka kanene ta da aka zaɓa zuwa majalisar dattijai a cikin shekaru 25. Jami'an Afghanistan sun ce an kashe mutane fiye da arba'in wasu kuma 84 suka ji rauni a harin ƙunar baƙin waken da aka kai kan wani gini na cibiyar musulmi 'yan mazhaban shi'a a Kabul. wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma ta afghanistan ya shaida wa 'yan jarida cewa akwai mata hudu da yara biyu a cikin waɗanda aka kashe a tashin bam ɗin ƙungiyar ta'addanci ta daish ko isis ta ce ta ɗauki alhakin kai harin wata sanarwar da ƙungiyar ta bayar ta yanar gizo ta ce an yi amfani da ɗan ƙunar baƙin wake da kuma wasu bama-bamai guda uku a harin Ƙungiyar ta ɗauki alhakin wasu hare-haren da aka kai a baya akan masallatai na 'yan shi'a da jerin gwanan mabiyansu a Kabul da wasu wuraren a cikin Afghanistan. Shaidu sun ce ɗan ƙunar baƙin waken ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban taron da ake gudanarwa a ɗakin ƙarƙashin ƙasa na ginin cibiyar mai suna Tabiyan jim kaɗan kafin wasu bamaman su tashi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shekarar 2017 da muke ban kwana da ita shekara ce da ta kunshi abubuwa da yawa. Yayin da ake shirin shiga sabuwar shekara idan Allah ya kai mu shekarar 2018 kenan. Wasu 'yan Najeriya sun fara bayyana fatansu a wannan shekarar. Ga wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. a yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan shekarar 2017 ta ƙare shekarar 2018 ta kama 'yan najeriya da dama sun bayyana fatan su ga sabuwar shekarar ta 2018 sunana ɗan lituwan zan menene fatan ka ga sabuwar shekara mai kama ta shekarar 2018 fata na a wannan shekara ina roƙon allah ina roƙon gwamnati ta taimakawa talakawa a buɗe boda a shigo mana da abinci saboda muna cikin matsala gaskiya abinci ya yi tsada gashi ɗan yanzu ma ɗan man da muke siya shi ma dai ya ƙara tsada duk inda za mu sa kanmu yanzu a taimaka mana buɗe boda a shigo mana da abinci fatan mu kenan kuma muna fatan Allah maimaita mana wannan sabon shekara da za mu shiga Allah nuna mana kuma lafiya mu ga bayan ta lafiya sunana Kasim Abdulsalam Bala. me kake so a wannan sabon shekara mai kama ta 2018 eh inda ni ne abu da nake so ana so samu lafiya kuma yara matasa da sun gama makaranta ba samu aiki ba a neman musu aiki na yi ana yi kuma ana so tsaro Najeriya gaba daya saboda in ba su a Najeriya akwai wahala sunana Liman Yusuf Akinyele me kake kake so ko menene fatan ka a shekarar 2018 mai kamawa eh to ni dai fata na a biya shugabannin mu haɗin kai da dukkan rigimin da yake faruwa akan mu duba Najeriya ɗaya ce fa kamar wa da kani muke gaba ɗayan mu su mukiyaye nan don Allah su kiyaye kiwon da suke akan dabbobin su su ko masu gonaki su yi hakuri gurin da suka dace musu gun hucewa su kokari su gyara musu hanyar su inda in sun zo sun wuce ba wani matsala zai dame su eh magana addini Najeriya ɗaya ce kuma mu da muke da musulmi da kirista duka muna da shugabanni kuma shugabannin suna ba da bayani mai daɗi malamin kirista zai biya kiristan su bayanin cewa a haɗa kai kan bambancin addini mu ma musulmi suna gaya mana haka kar a nuna bambancin addini domin abu ne yanzu ya riga zama mana guda daya su da suke kirista su zawo bangaren da yake magana da shugaban suka gaya musu kar su sa fitina mu ma musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya shugaban mu abin da suka gaya mana mu ma mu rike wannan magana shine ni abin da shiga ya fi dacewa mu a Najeriya domin sabon shiga da mu shiga Allah ne mai shiga da mu ba mu ba kuma duk wanda shiga sabon shekara zai munna da Allah ya canza mana lokaci 2017 ya koma 2018 to da haka mai farin ciki Allah ya ba samu abinci a cikin wannan shekara da mu shiga da zaman lafiya da shugabannin mu gaba daya suna na hajiya hawa mai lemu a kwando to Haji hawa menene fatan ki a shekarar 2018 mai kamawa fata na da nake ni hawa mai lemu a kwando muna cigiya ubangiji Allah ya sa mu ga shekara lafiya ta kare alherin da yake ciki ubangiji Allah ya babu sherin ta Allah ya kare ina kuka ga Muhammadu Buhari don Allah da annabi yake taimaka talakawa abin duk da yake buri a zuciyarsa yake tuna da talakawa da muke fama muke ko muke kuka bisa kayinsa ya taimaka ya tuna da mu talakawa kamar ruwan irin taimako kike son Buhari ya muku taimakon da muke so Buhari ya mana ya saka mana al'amarin da yake cikin hannu mu talaka mu samu abin da muke so ko da na abinci ne ya sauwaka mana shi mu samu saukin sa sannan kuma muna fata a jima bi Allah ya sa ya fita lafiya cikin wannan lokaci da muke ciki shi gwamnatin jihar Oyo ke gwamnatin jihar Oyo amma muna fata abin da yake ciki kokari ya tuna da mu talaka da muka yi wahala a siyasar sa gaba bana nan tahu yawa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal kamar yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne kan muhimmin abu da ya fi ɗaukar hankalinku a cikin wannan shekarar ta 2017 wadda muke ban kwana da ita amma kafin mu buɗe layukanmu ku ci gaba da jin wannan waka. Motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labinta zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani allah na ma magani kaga gwamnati yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Kaduna. barka da bacci. Barka ka dai da wa muke magana. Yawwa to suna da kamar da kullum Murtala ne wanda ya saba kiran ku da garin Rigasa kuma da ke a Kaduna tare da Najeriya. To Malam Murtala me ya fi ɗauka hankalinka a wannan shekarar? to shekarar nan gaskiya ta kare abubuwan da suka ɗauki hankali na suka dame ni ko muke ta addu'a ka kan mu same shi a wancan shekara na farko gaskiya shine maganar nan na sace sace kuma akwai abubuwan da nake na kinnashin mutane akwai abubuwan da wanda bamu taba so ba gaskiya ya faru a zama tarihi a gwamnatin shi shugaban kasar mu mai albarka mm. shine wahalan man nan yan adawa sun yi za su samu bakin magana sun fara cece ce a media cewa tarihi zai maimaita kanshi shi ma mallam Muhammadu Buhari a karshen shekara a lokacin Kirsimeti an yi wahalan mai har yau ba ya maganin shi ba ban so haka ba kuma ina fata ba zai kara faruwa ba har ya gama mulkin shi abubuwan da suka tsaya mu a zuciya kenan da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala har yanzu dai muna nan a Kaduna mun ƙara samun wani kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Malama Maryam Dauda sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo kana lafiya menene ra'ayinka a yau? Lafiya lau alhamdulillah to babu shakka idan muka ɗauki irin abubuwan da suke faruwa dangane da ita kanta talaka a Najeriya. To gaskiya muna addu'a dai Allah subhanahu ta'ala kada Allah ya maimaita mana irin wa'annan wahalhalu da talaka ya shiga. Hmm. Saboda idan muka ɗauka kin ga duk mutumin da talakan da ya tsaya ya zaɓi wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari to a tunanin shi shi yana ganin zai samu sauki da sassauci na rayuwa. Amma me ya fi ɗaukar maka hankali a wannan shekarar wani abu ne ya fi ɗauka hankalinka a wannan shekarar? eh to ɗaukar hankalin dai shine gaskiya al'amari idan muka ɗauki ita kanta wannan magana kin ga dan magana mun fetur din nan gaskiya al'amari idan aka ce wannan abu ya riga ya zama da'iman to hmm. akan sami irin wayannan matsaloli kuma komai yana canjawa ne to gaskiya ɗauki hankali na a cikin wannan shekara muna fatan kada Allah maimaita mana irin wannan abubuwa to mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu garzaya mu je Nasarawa mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari Malam Bashir kana lafiya? Menene ra'ayinka? Salamu alaikum Malam Bashir Tela kana tare da mu? To ina ga layin Malam Bashir Tela daga Nasarawa ya goce amma mun samu wani kiran daga Kwantagora. To da wa muke magana daga Kwantagora? Ina magana da Ibrahim Manci Kwantagora. To Malam Ibrahim muna jan ka menene ra'ayinka? tsari na babban murnar mu ci gaba da muka samu a cikin wannan shekaru da suka wuce ga wannan sabuwar shekara da muka zo. Mm. Ita ma mun samu ci gaba a can alkhairi da addu'a da za mu ci gaba da yau mu da zama lafiya. Kamar wata wani fanni ne aka samu ci gaban? Muhammadu Buhari. Eh? ta wani fanni ne kake gani aka samu ci gaban? ko ta wani fanni alhamdulillah saboda hayaniya da tsaro da kulawa da kyautatawa da lafiya da bangaren karatu da bangaren lafiya wallahi wa fatara talauci duk mu da shi yanzu a kan Najeriya. To gode Malam Ibrahim daga Gora yanzu kuma bari mu je Kwatano. kuna magana da Isu Boli ɗan Nijar mazamnin Kwatano. To Malam Isu muna jan ka wani muhimmin abu ne ya fi ɗauka hankalinka a shekarar nan ta 2017. Wallahi abin da ya fi ɗauka hankali na bisa ga harakokin ma'aikata wallahi a biya su hakkin su mutum mm. bai zuwa makaranta ya san aikin da shi bai da hankali kwanci kana nihi a kwatan nan ma ba a biyan ma'aikata wallahi ƙasa da yawa da inda ma'aikata ka faɗin ba a biyan su to mu kuma wallahi mu talaka sai da bariki muka aiki to mun gode malam isuhu daga kwatano da wannan bayani naka yanzu kuma bari mu je bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. ina magana da kamalu suleiman kwankil to kamalu suleiman muna jan ka wani muhimmin abu ne ya fi ɗauka hankalinka a wannan shekarar da muke bankwana da ita a wannan shekara shi ne nasarar da muhammadu buhari ya samu a kan ayyukansa mm, kamar waɗanne irin nasarori kenan nasarori a ɓangaren aikin wutan nefa ana nan ana ta aiki sannan kuma zan yi amfani da wannan dama ne ga gaisuwa ta ga matata fa'iza da kuma yarinya ta afra tashi lafiya to mun gode malam kamala suleiman daga bauchi yanzu kuma bari mu je sokoto hello hello da wa muke magana daga sokoto ke maryam ina wuni lafiya lau ina gajiya da wa muke magana ba gajiya wallahi daga abubakar ne kuke magana to malam abubakar wani muhimmin abu ne ya fi ɗauka hankalinka a wannan shekarar ta 2017 mai daɗi ko kuma aka san haka a wannan shekarar eh. abin da ya fi ɗaukar hankali na gaskiya shi ne lokacin da mm, ya ɗin nan suka so su ɗan takura wani kawar su raba suna son su raba wani kasa yan ipop kenan eh yan ipop ba hmm. amma kuma cikin iko Allah ce Allah ya sa abin ya zo da sauƙi. Hmm. Na gode sosai an jima. To mun gode Malam Abubakar daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Taraba muna jan ka malami daga Taraba da wa muke magana. Eh to kina magana ne da Suleimanu daga Taraba a karamar hukumar Sardauna Local Government Mambila kenan. To Malam Suleimanu muna jan ka menene ra'ayinka? To ni ra'ayina dai abunda da ya fi ɗaukar hankali na kuma abunda da ya burge ni a mm. wannan shekara dai wannan batun dam ɗin da shugaban ƙasa ya ce za a gina mana a ƙasar mambilan nan. na san matasa da yawa za su samu aiki a ƙasa in Allah ya yarda. Wannan ne shi ya fi ɗauka hankalinka. Eh shi ya fi hankali na kwarai da gaske. Kuma an ce a Januwari nan za a fara aiki in Allah ya yarda. To mu gode Malam Suleiman daga Taraba yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a Kimbo mai godiya. To Malam Ibrahim mai wankin hula muna jin ka. To gaskiya wannan shekara za ta wuce ta dubu biyu da sha bakwai sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una. Tofa. don saboda wannan matsala da aka shiga ta cikin fetur ta ta fetur ga waɗanda ya kamata a hukunta ba iya hukunta su kamar suwa kenan ubangiji Allah canza mu da wannan lamarin to mala ibrahim kamar suwa kake gani ya kamata a hukunta su wa'annan da suke da ruwa da tsaki akan fetur din nan kuma babu wata hukuma a Najeriya za ta hukunta su sai dai kawai wannan al'amari dai Allah canza mu da su kawai To mun gode Mala Ibrahim mai wankin hula lokaci kuma ya ɗaga mana hannu mun gode ga dukan waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu a nan zamu da dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu sake ba ku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shahararren ɗan wasan kasar ivory coast yaya ture ya yi amai ya lashe sa'ad da ya bayyana bukatarsa ta dawowa da bugawa ƙasarsa wasa bayan da ya yi murabus daga bugawa ƙasar wasa fiye da shekara ɗaya da ta gabata Ture wanda ke taka leda a kungiyar Manchester City ta Ingila ya bayyana yin murabus daga bugawa kasarsa wasa a watan Satumban shekara ta 2016 bayan da suka lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka inda ya kwashe tsawon shekaru 14 yana takawa kasar wasa. to sai dai dan wasan ya koma ba da kansa ga kasarsa idan tana bukata sakamakon bukatarsa na ci gaba da taimakawa kasar tasa da kuma matasan 'yan wasanta. ta hukumar kwallon kasar uganda ta bayyana dan kasar faransa sebastian de sabre a matsayin sabon mai horar da 'yan wasan babbar kungiyar kwallon kasar de sabre ya isa kampala babban birnin kasar 'yan sa'o'i kaɗan bayan ya jagoranci kungiyar ismaili ta kasar masar ta lallasa raja da cibiyar da nema wanda shine wasansa na ƙarshe a kungiyar a laraba aikin farko da aka ɗora masa shine kimtsa 'yan wasan kasar da ke taka leda cikin gida domin tunkarar gasar cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida da za a soma wata mai zuwa a kasar morocco mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea ta ingila antonio conte ya ce shi fa san bai saki kari ba a fafutukar da kungiyar take yi na kare kambinta na gasar premier ta kasar conte ya ce yana fatan tare tazarar maki har goma sha shida da ke tsakaninsu da manchester city da yanzu haka ke saman teburin gasar inda ya dage da cewar yakin bai kare ba har yanzu conte ya soma aiki da chelsea ne a shekara ta 2016 inda ya soma da kafar dama ta hanyar lashe gasar premier a kakar wasanninsa ta farko a kungiyar a fagen wasan tennis kuma mutum na farko a duniya rafael nadal ya janye daga gasar tennis ta brisbane international sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwan kafarsa to sai dai nadal ya ce yana fatan fafatawa a gasar australian open mai zuwa tun da farko dai sai da nadal ya fice a wata gasar ta duniya ta mubadala a ƙarshen makon nan a abu dhabi inda yake da'awar cewa yana buƙatar ƙara murmurewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. rashin hanyar samar da wutan lantarki mai arha kuma ba tare da tsinkewa ba na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hana ci gaba a ƙasashen yankin kudancin hamadar sahara kusan kashi saba'in cikin ɗari na al'ummar wannan yanki ba su da wutan lantarki abin da ya sa tilas suke kashe kuɗi mai yawa kan hanyoyi masu tsada kuma marasa kyau na samarwa da kawunansu makamashi kamar siyan gas na janareta ko kananzir na kunna fitila amma idan akwai abu guda da kasashen afirka suke da wadatarsu, su shine hasken rana wannan kuwa yana da muhimmanci domin a mutanen da ke cikin waɗanda suka fi fama da talauci a duniya hasken ranar babban jari ne da ke nufin komai kimanin shekara guda da ta shige wani shirin da gwamnatin amurka ta ƙirƙiro mai suna power africa wanda hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa usaid take gudanarwa tare da ƙawayen wannan shirin waɗanda suka hada da hukumar tallafawa ƙasashen waje ta ingila da gidauniyar shell da bankin raya kasashen afirka sun kaddamar da wani shiri na musamman na raya ƙasa ta hanyar samar da wutar lantarki ga waɗanda ba su kusa da layukan wutar lantarki wadda zai mai da hankali ga samar da wutar lantarki ga gidaje da za su riƙa biyan kuɗi kaɗan-kaɗan burin wannan shirin shine samar da wutar lantarki mai kyau da tsafta daga hasken rana ga gidaje kimanin miliyan ashirin waɗanda ba su kusa da wani layin lantarki nan da shekara ta 2030. Ya zuwa yanzu, shirin ya zuba jari har fiye da arba'in a kamfanonin samar da wutar lantarki ga gidajen da ba su kan layukan wutar lantarki, waɗanda ake sa ran za su samar da wutar lantarki ga sabbin gidaje har miliyan hudu waɗanda ba su da ita a baya. ɗaya daga cikin dalilan samun nasarar sabbin kamfanonin da suka samu tallafin kuɗi daga wannan shirin shine yadda farashin kayayyakin samar da wutar lantarki daga hasken rana ke faɗuwa ƙasa ta yadda a yanzu mutanen da ke zaune nesa da inda layukan wutar lantarki suka bi suna iya siya su kafa kuma a saboda sabbin hanyoyin aikewa da kuɗi ta wayar tarho da kuma biyan kuɗin kaya kaɗan-kaɗan maimakon siya da biya lokaci guda. A yanzu jama'a na iya siyan dukkan kayayyakin da suke bukata na samar da wutar lantarki daga hasken rana su kuma riƙa biya daga wayoyinsu na hannu. A wani lokacin ma akan kuɗin da bai wuce naira hamsin ko sittin a rana ba. A saboda irin wannan sabuwar fasaha da sabbin hanyoyin sarrafa kuɗi, a kullum ana samun mutanen da ke jan wutar lantarki a gidajensu ta hanyar hasken rana. A irin waɗannan wuraren ana samun bunƙasar kasuwanci. Asibitoci suna iya adana magungunan rigakafi, kuma ɗalibai suna iya yin karatu koda da tsakar dare ne. Babu shakka, samun wutar lantarki mai ɗorewa na iya sanya al'umma ta fitar da kanta daga cikin ƙangin talauci. Shirin samar da wutar lantarki ga waɗanda ke nesa da layukan wutar lantarki na yanzu da fasahar samar da wuta daga hasken rana da kuma kamfanonin da ke samar da wutar lantarki da haske da gidaje da kamfanonin da ba su da shi yanzu haka suna kawo sauyi mai amfani ga rayuwar yau da kullum ta miliyoyin mutane a ƙasashen da ke yankin kudu da hamadar Sahara a Afirka. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. kirawo zakaran kwallon kafa George Weah a zaman mutumin da ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa a Liberia. Hukumar zaben kasar ta faɗa yau Alhamis cewa Weah ya samu kashi 61 da rabi cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa, kuma ya lashe jihohi 14 daga cikin 15 na ƙasar ta Liberia. An tabbatar da Doug Jones ɗan majalisar ɗan jam'iyyar Democrat a zaman wanda ya lashe zaben majalisar dattijan Amurka daga jihar Alabama, wanda Roy Moore wato wanda Roy Moore na jam'iyyar Republican yake kalubalanta a bayan da wani alkali ya ƙi yarda da ƙarar da Moore ya shigar yana neman a dakatar da ayyana sakamakon zaben. A yau ne rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta bayyana cewa wani hari da Amurka ta kai ta sama ya yi sanadiyar mutuwar membobin kungiyar ta'addanci ta Al-Shabaab guda hudu da kuma tarwatsa wata mota mai dauke da bama-bamai a kusa da babban birnin Somalia. A bayanin da sojoji suka bayar, harin da aka kai a yammacin Laraba kilomita 25 a yammacin Mogadishu ya taimaka wajen hana tashin bama-baman da aka hada a mota musamman domin kaiwa fararen hula hari. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.